An bayyana mahimmancin ƙungiyoyin addinai wajen taimakawa gwamnatin Najeriya a ƙoƙarinta na yaƙar cin hanci da rashawa a ƙasar. Ƙoƙarin kawar da cin hanci a Najeriya dai na ɗaya daga cikin manyan alƙawallan da gwamnatin APC ta yi ma 'yan Najeriya a baya. Gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce idan har ƙungiyoyin addinan da ma malamai suka dukufa wajen faɗakar da jami'an gwamnati zai yi tasiri kuma zai taimaka wa gwamnati a ƙoƙarin da take ta wannan fuska. Gwamnan dai yana jawabi ne a lokacin da ya karbi bakuncin tawagar shugabannin ƙungiyar Izala na Najeriya da suka ziyarce shi Amina inda ya ƙara da cewa. Da son samu ne a ce kwamishinan nan kaf suna nan da famsak famsak da su SSG da 'yan daraktoci saboda mafi yawan bannan yana a ƙasa ne ina tabbatar muku mafi yawan bannan ba ya tsaya ga gwamna ko kwamishin yana a ƙasa ne a ƙasan nan ban mana suna tunanin Allah ba domin wani ka gan shi ka tambaye shi ya aka yi sai motan ka kai kasa a hali kasa albashin shi bai ba ka hausa ko ka ga mutum kashiya ne rabin gidajen mai na kaf nashi ne albashin shi bai kai dubu hamsin ba amma gidan mai gidajen da ke mai na kaf rabi nashi ne kuma kanmu mayan mutane shugabanni zamani a can sai mutum ya je ɓanna ya sato kuɗin gwamnati sai zuwa bashi sarauta mutumin da aka san aikin da yake yi akwai hidiman da in yana yi ya kamata a tambaye shi a ji ya aka yi haka yanzu an daina duk abin da ƙara kawo lalacewa da zalunci da komai a ƙasa kenan. Shugaban ƙungiyar ta Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce sun zo jihar Niger ne a ci gaba da ziyarar jihohin Najeriya domin duba ayyukan ƙungiyar na faɗakar da al'umma a matakin jihohi. sannan kuma da ganawa da shugabannin jama'a domin faɗakar da su mahimmancin yin adalci a tsakanin al'umma kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Allah yana umarni da yin adalci. In an ce adalci, da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba na son kai mishi adalci. Al'umman Niger suna so su sha ruwa. Za ka ce a kai ruwa wurin jama'an da suka zaɓe ka ba, amma inda ba su zaɓe ka ba za ka ba su ruwa ba, wannan ba adalci ba ne. Amma idan al'umman naja na son adalci haka kuma suna son kyautatawa Zagayen na Izala dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya ke ƙara matsakaimi wajen bankaɗu waɗanda suka yi almundahana da dukiyar gwamnati, al'amarin da ke shan yabo daga masu fafutukar ganin an kawar da cin hanci a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.